Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan tunatarwa ne zuwa ga 'yan uwa da Allah ta'ala ya jarrabe su da samun damar shiga cikin ko officials da suke zaɓe ko delegates ko kuma waɗanda suke takara a matakai da dama na siyasa. Ga duk wanda ya samu kansa a cikin wannan hali musamman mai zaben 'yan takara wanda su suke zaben jama'ar da za a gabatar da su gaba don talakawa samu ikon zaben shugabanni na kwarai akwai nauyi mai girma a kansu. musamman su delegates da kuma waɗanda suke officials da suke da haƙƙin zaɓe kada mu manta da cewa nauyin da ke kansu idan suka yi aiki da shi a yadda ya dace suka zaɓi shugabanni wanda suke adalai masu riƙon amana waɗanda suke kwatanta gaskiya waɗanda suka san shugabanci kuma wanda tsakaninsu da Allah muke ga yake da kyau babu koko kwanto wannan aikin yana iya kai su zuwa ga aljanna kada mu manta ga aya a cikin na hali, aya ta 97 da Allah ta'ala ya ce, man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن falanuhiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun cewa dukkan wanda ya aikata aiki na kware namiji ko mace yana mumini ko mumina ibnu abbas Allah ya kara musu yadda yace dukkan wani aiki da yake na nagarta ko taimakon masu nagarta ko promoting nagarta ya shiga cikin wannan duk wanda ya wannan Allah ta'ala yace dalilin wannan aiki zamu rayar da shi rayuwa mai daɗi a duniya ashe ba kuɗin da ake ba wa mutum lokacin zaɓe ne yake ba shi rayuwa mai daɗi ba yin abin da Allah ta'ala yake so yake bada rayuwa mai daɗi kuma gobe kiyama Allah ya ce zai kai shi aljanna ashe idan kai aiki da ƙuri'ar ka ka zaɓi na kwarai wanne yana iya kai ka zuwa ga aljanna kuma kada mu manta ko da a cikin Bible a cikin Old Testament in the book of Proverbs verse 29 chapter 29 verse 2 Bible ya ce when the righteous thrive the people rejoice and when the wicked rule the people groan ma'anarsa shine cewa idan aka samu na ƙwarai suka yi yawa aka taimake su suka kai matakin yin mulki to mutanen duniya ko mutanen ƙasa suna jin daɗi suna morewa suna murna wanda yake bayyana mana wajibi ne mu rika ƙoƙarin promotin mutanen kwarai su yi mulki na biyu suka ce idan kuma na banza suka yawaita suka yi shugabanci bible yake cewa mutane za su rika kuka suna ihu suna shiga uku a kenan su na kwarai yawaita su ake yi ya zama a kowane mataki mutanen kwarai muke turawa amma in muka tura na kwarai ɗaya ko biyu muka tura na banza takwas ko goma to suna hana yin na kwarai yin aikin alkhairi na biyu mu sani cewa aiki na delegates in ba su yi abin da ya dace ba wannan aikin yana iya kai mutum zuwa ga wuta mu duba cikin suratu hudu aya ta goma sha biyar Allah ta'ala ya ce man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun cewa duk wanda yake bukatar rayuwar duniya da kawar duniya kaɗai kawai an bashi dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyu da hamsin kawai shi zai sa yi zaɓe. duk wanda yake highest bidder wanda ya bada kuɗi fiye da ko kowa shi ake zaba Allah ya ce wanda ke san wannan sai mu sa a bashi kudin amma ya sani cewa a lahira bai da sakamako sai wuta ba haramun bane idan wani ya maka kyautatawa amma ya zama wannan kudin ke iya determining waye za ka zaɓa waye ba za ka zaɓa ba to wannan yana kai al'umma zuwa ga halaka yana kuma nuna cewa wala'in mu gaba ɗaya zuwa ga duniya ne ba ga lahira ba kula ga wannan zaɓe na kwarai. idan ka aiki da ƙuri'ar ka ka zaɓi mutum ƙwarai na iya kai ka aljanna zaɓen mutumin banza don duniyar da ya baka wannan kuma ƙur'ani ya ce yana iya kai mutum huta. haka kuma bible old testament the book of proverbs uh, chapter 29 verse 2 ya bayyana mana idan na ƙwarai suka yi yawa to ana jin daɗi when the righteous thrive the people rejoice and when the wicked rule the people groan duk inda na kware muka yawaita su to ƙasa za ta yi kyau idan na banza suka yi yawa a mulki na kwarai suka da makaɗan to wannan baya hana a sha wahala sai mun yi ƙoƙarin yawaita waɗanda suke na kwarai Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya bada ikon zaɓen mutanen kwarai da za su share mana hawayenmu a kowane irin mataki gaba na biyu da ke da muhimmanci su ne ga 'yan takara 'yan takara duk wanda ya samu kansa a halin takara ya gane cewa fa mulki na Allah ne duk duniya ba mai ba da mulki sai Allah ba mai hana mulki sai Allah mu duba suratu ali imran aya ta ashirin da shida Allah ta'ala ya ce qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wallahi abin ba mai ba da mulki sai Allah dabara da wayo ba sa bayarwa sannan ba sa hanawa abin da ke bayarwa ne Allah bin Allahnka da miƙa kai zuwa ga Allah yake baka ikon yin nasara sannan idan kana kokari ko kuma kar ka dogara ga boka ko tsafi ko ɗan duba dogara ga Allah mu duba cikin suratul talaka ya ta uku Allah ya ce wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ta'ala ya wadatar masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bawa delegates da exco ikon yin abin da ya dace yan takara Allah ta'ala ya ba su ikon dogaro gare shi da neman mulki a wurin Allah don kuma Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin nasara Allah ya ci gaba da tallafa mana wajen kasar mu ta gyaru ta yi kyau wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wanda ya ji sako ya isar da shi zuwa ga wanda bai ji ba wallahu ta'ala a'lam